Aha ga kyakkyawan albishir babban labari ne mai faranta rai da ƙayatarwa sautul hikima ta ƙara tumbatsowa wannan karan sabon studio mai ɗauke da sabbin na'urorin zamani ta zo da shi Mustaf Digital Studio kenan a Mustaf Digital Studio muna da ingantattun na'urorin zamani waɗanda za su kwashe maka dukkan abubuwan da kake da shi daga kaset ɗin bidiyo zuwa DVD ko kuma CD muna kuma iya dunkule maka waƙoƙi ko fina-finai da dama cikin bidiyo bidiyo mu maida su zuwa mp3 cikin ɗan ƙanƙanin lokaci har ila yau mukan maida tsohuwa yarinya e mana domin a Mustab Digital Studio mukan tsatsafe tare da tattara tsofaffin kaset ɗin bidiyo zuwa DVD ko kuma CD kwara ɗaya tilo, sa'ilin da mukan tsatso da hotuna da bayanai cikin lokaci ƙanƙani su dawo tamkar sabon ɗauka. a mustaf Digital Studio muna da ƙwararrun masu ɗaukan hoton kamara domin kowane irin nau'in shagali tun daga biki har suna kama da tarurrukan ƙara wa juna sani ko kuma walima ba a nan muka tsaya ba domin mu ne kadai za mu iya tattara maka kowane irin shagali ko sha'ani wanda muka ɗauka a bidiyo ko dvd ko kuma cd ta kyayanke ba tare da ka matsa a wurin ba muna kuma iya ƙawatar da cd da dvd ɗinka da ƙayatattun zane ko kuma tambari mai ban sha'awa domin masu ba da kyaututtuka ga masoyansu kai labari fa kaɗai ba zai warkar ba kai dai ya ka neme mu a lamba 27 lagos tire sabon garin zaria ko kuma a lambar mu ta waya takwas ɗaya, takwas sifili biyar takwas, tara ɗaya tara biyar. Mustab Digital Studio. Ku yi haƙuri da maganganu da ake yadawa. Na dai sani kun ga Kabiru Gombe ko? Ya koma biri? Ya koma mina na guda? Ya koma alade? Ya koma kare? To sai dai inda kuka yi huska ta canza. Ni da an ka ce kuros ya hito me kun ga kuros? To, ku kuskuren da aggare ku guda ɗaya na. shi mi an mamaki ɗan bid'a in ya sheƙa ƙarya babu mamaki ɗan bid'a in bai ƙarya ba wa adede ya ƙarya mutumin abinda abbidi'a mutum ya kirkira ma Allah da manzan Allah addinin da ba su ce ba mai iya shiga gaban Allah da manzan Allah ya yi karya ya ce wanga ya yi ƙur'ani wanga aljanna wanga ya yi Allah wanda ya karanta wanga ya yi annabi arba'in wanda ka iya wa Allah haka balle shi wa kabiru gombe karya mi ban mamaki ciki ko akwai mamaki

إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل أسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلون قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يوت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما رسول جالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض يعني؟ ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله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 الحمد لله الذي تدكدكت لعزمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan masallaci na sunna masallacin da ake wa lakabi da masallacin abdullahi ibn abbas wanda kuma yake a wannan anguwa ta tudun salmanu kuma a cikin wannan gari na bauchi bahaushe ya ce baucin yakubu ne kuma na ce baucin izala da sunna ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci ina addu'a wannan taro namu allah ya sa masa albarka kuma ga alama taron ya yi albarka sosai domin duk wani oga da wani boss na izalar jihar bauchi muna tare da shi a wannan wuri liman na samu labarin baya jin daɗi sosai amma har ya fito nan gudun kamin ya koma gida muna addu'a Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka wannan dattijo da ya daɗe na karantar da jama'a akan sunna malam sadisu sarkin wa'azi tun da ya kasa ya tsare sannan wata ribar kafa sai ga wasu gingima gingiman maluma Allah ya ƙaro mana sheik abdulbasir isa unguwar mai kawo da sheik muhammad jamil albani zaria coordinator na matasa da kuma wato aminu abubakar imam ikara yan dotan ikara ɗane a wajen sheik abubakar imam ikara kuma malami ne mai wazi suna kan hanya a arrangement ɗinsu za su wuce su kwana a gombe amma sun biyo domin gabatar da jingil na wa'azi na ƙasa da za a yi gaba wajen shi diji na sunna tv malam ibrahim disina to da na ji labari na ce wucewa gombe bata taso ba tunda ana wa'azi a nan bauchi sai su tsaya a dan ta haka dan titirza kusan bidiyan matsiya ce ya ce wato to ita kisan ta kaman kisan bakin maciji ne sai an hada da taron dangi Allah ka gafarta mana to ku saurara ku je ba lokacin da aka sa suna da ahalin sunna a gaba a duniya kamar wannan lokacin kowa ya sa ta gaba arna sun sa ta gaba mashirkai sun sa ta gaba 'yan shi'a sun sa ahalin sunna gaba yahudawa sun sa ta gaba malaman tsubbu da waliyai marasa rijista wato duka sun sa ta a gaba ko ba gaskiya ba ne hada su abin nan to wani yana iya karaya ya ce an yi harkar nan za ta yi kuwa ahalus suna fa an matsa musu lamba da yawa ta ko'ina su ake kawo hari duniya ta musu taron dangi wani zai ce anya ko sunan nan za ta kai to wallahi ina ba ku garanti ku kwantar da hankalinku kun ga wannan sunnar babu mai iya tare ta kuma babu mai iya maganinta ita wannan sunna da kuka gani alkawarin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangijinsa ya masa duk inda dare da rana ke zuwa sunnar annabi sai ta isa wannan wurin wannan alkawari ne da Allah ya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyu da kaman bid'a ana wani abin nan toroko kawai ka ji wani malamin bid'a ya kwankwaɗi bid'a ya ƙoshi ya fito yana magana a kafafen watsa labarai eh, duk wani gwamna da muka gane yana tare da 'yan izana sai mun ko da shi a wajen zai amma ma kar ku manta kar ku manta fa ya karbo ko bai karbo ba ya karbo me ya karbo ya karbo guba to za mu ga guba in tana sayuwa sai da ita mu gani a tallata maga wanda zai siya ba da guba ba ce a sha a mutu bismillah kuma yanzu an rasa ta inda za a bullo da abin nan din an kewaya an kewaya an yi muzurai ana tsoro a faɗa matasa suna nan suna jira sun yi orewa max kuma mutum ya isa bismillah ya tallata ai ta tafiya ko ka ci kudin za a gane fa aikin banza ake baka da amfani wallahi akwai wannan siyasa da ya karanta magana a jarida wata jaridar leadership hausa da ya gani sai kirkire da dariya ya ce shi wannan har yanzu bai gane cewa an riga an yi wa mutane wa'azi duk jama'a sun gane sunna an ke yanzu gidansa ma bai iya kawo a cikin cikin gidansa ma an riga an shiga ke ku ne abin da muke so kai ku rike me ku rike sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba yanzu ne karo na farko da aka fara yi wa suna taron dangi ba wallahi an yi a baya ba a samu nasara ba yadda ba a samu nasara a baya ba yanzu za a samu yanzu ba a samu ku lura ga abin da yake faruwa yau duk duniya ta gane maluman suna su kadai ke tsaye akan gaskiya su kadai ne ba su iya cin amana al'umma har shi wannan mai fiki fiki da idanu ya je ya karbo ko bai karbo ba guba sai da haka rashin guba kuma sannan a zuwa na mutane magana kun gane ko ba ku ga to ya a gane akar makallam to abin da nake so na gaya muku yadda aka yi sunna taron dangi a baya ba yi nasara ba yanzu ba ba yi nasara ana rama je ka suratul ahzabi ya ayyuhal ladzina amanu zkuru ni'matallahi alaikum ya ayyuhal الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا الله مدaukin sarki yana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ridwanullahi alaihim Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani uzkuru ni'matallahi alaikum Allah ya ce ku tuna ni'imar Allah akan ku ya ku bayin Allah masu imani uzkuru ni'matallahi alaikum iz ja'atkum junudun yayin da rundunoni suka zo muku rundunoni suka yi muku taron dangi Allah ya ce wa'annan rundunoni ga makamai ga fasahar yaƙi suka yi taron dangi a kanku Allah ya ce fa'arsalna alaihim rihan da muka tashi kubutar da ku Allah ya ce sai muka tura musu wata irin iska wata irin iska ce ta bala'i sarsarin atiya Allah ya ce sai muka tura musu irin wannan iska wa junudan da wata runduna ta mala'iku lamta rawa kuma masu imanin ba ku ganta ba in ji Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce wa kana Allahu bima na basira Allah madaukin sarki ya kasance dangane da abin da muke aikatawa mai gani ne Allah ka gafarta mana malamai suka ce a shekara ta biyar bayan hijira yahudawa suka yi wani mitin suka ga lokaci yayi da ya kamata a tumbuke musulunci gaba ɗaya daga bayan ƙasa to ya za su yi da suka yi wannan mitin sai suka ga su kaɗai ba su iya yakar musulmai suka ga annabi da sahabbai jarumai ne sun kara da kafirai a yakin badar ba su da yawa amma sun yi kace-kace da kafiran sai suka ga cewa dole sai an hada da taron dangi ya ya kamata su yi nan take sai suka yi wani kwamiti mai karfi wanda ya kunshi wasu matsiyatan yahudawa masu basira da fasaha wajen magana da hikima waɗanda suka karanta diplomasiya domin su je su samu ƙabilun larabawa su jawo hankalinsu a kan su ba da haɗin kai a zo a yi taron dangi a tumɓuke musulunci kawai komi ya huta a kashe macijin a sare kansa kowa ya huta wayannan kwamiti suna tashi ba su fara yin birki ba sai suka zo makka da suka zo suka samu abu sufiyan suka ce to abinda muke so da mu da ku mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu je a kewaye madina kar a bar musulmi ko ƙwara ɗaya da rai a kashe su annabin a yanka kowa a gama da shi ya zama na an share musulunci gaba daya domin kun ga mutanen nan in aka ba su karfi ƙarfi suke yi ƙarewa suke yi nan gaba za su zo makka ma su hana ku zaman lafiya wayannan manzaru nasu suka kama hankalin ƙurayshawa ƙurayshawa suka amince wannan kwamiti bai tsaya nan ba ya wuce ya samu yan kabilar banu ga dafan su ma ya tallata musu wannan ra'ayi na ai taron dangi a murƙushe musulunci a yi ƙurin kowa ya huta yan kabilar banu ga ɗafar suka amince yan kabilar wa'il suka amince yan kabilar banu murra suka amince suka bi kabilu da na da kabilun larabawa manya-manya suka bi ƙauyuka ƙauyuka ƙananan kabilu da ke zaune cikin daji duka aka gayyato su aka sa ranar da za a zo a yi wa madina ƙawanya a kammala da su gaba ɗaya a share su gaba ɗaya wannan wani yunkuri ne da a tarihin duniya ba a taɓa wa musulunci irin wannan shiri ba kuma har kiyama ta tsaya ba a iya yin kamar shi sai dai mai kama da shi amma ba a iya kamar sa wato duk shirin da ya kamata a yi an yi kamin a ankara sai ga ainihin wato yahudawa sun kitsa bala'i yan kabilar banu nabir su ma an ziga su an shirya yan kabilar banu ƙuraiza waɗanda suka ƙulla ƙawance da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ma an yi shirin yaya za a shawo kansu a da musulmai su zama su kaɗai ne saniya ware ga su 'yan kaɗan ba yawa ne da su ba domin a share su daga doron ƙasa kowa ya huta a daidai wannan lokaci abu sufyan da shi da uyona ibn hisin kwamandan 'yan kabilar gaɗafan su kaɗai sun taho da runduna da ta kai rundunar soja dubu goma sauran kabilu suka tado sojoji kamin ka ankara wato wannan runduna ta taso ta tinkari ina ta tinkari garin madina me ake so a share musulunci hatta ya kuna asaran ba'a da ainihin wa khabaran ba'a da hakikatin yadda musulunci zai zama yanzu babu shi an kashe mashijin watakila sabar kaɗai ta saura ya zama ya koma sai dai a karanta shi a kundin tarihi a ce akwai wani addini da aka taɓa yi mai suna musulunci amma yanzu babu addinin wato sai dai labarinsa kawai za a samu manzon allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya ji wannan labari ga rundunoni sun taso manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nan take kira mitin dama duk sanda yaƙi ya zo Allah ya umarci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ainihi shawara tare da wa tare da sahabbansa kada ya zartar shi kadai a tado manya-manyan kwamandojin musulmi a nemi shawararsu domin ƙur'ani mai girma abin da ya faɗa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa'afu فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله دابا أبن الله يفدى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم duk lokacin da aka zo harkar yaƙi da ma sauran harkoki na gudanar da mulki Allah ya ce wa shawurhum fil amri ka shawarci sahabbanka a cikin babban lamari irin wannan idan ya taso wannan ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba ku manta ba ko lokacin da aka yi yaƙin badar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya zauna da sahabbai ya shawarce su ya saurari mutanen makka muhajirun suka gama ba da shawarwarinsu su bayan ya gama ya sake cewa shiru alayya ayyuhal jama'a ya ku jama'a ku ba mu shawara mutanen makka suka kara ba da shawara annabi ya ce a ba shi shawara har sai da sa'ad ibn mu'az ya miƙe ce ka annaka ta na ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar dai mu mutanen Madina yanzu mu kake so mu ma ka ji shawarar mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kwarai da gaske kuma ina bukatar shawarar ku sannan suka ba da shawarar ya za a yi sanda za a fita yakin Uhudu idan ba ku manta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya zauna ya shawara da sahabbai me ya kamata a yi a zauna a cikin garin madina a bar kafirai su shigo ko kuma a fita a je a same su a bayan gari a kara da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya nemi shawara domin ga kafirai sun kawo musulmai hari har gida annabi kamin ya gama neman shawara ya ce amma ni shawara ta kada mu fita mu zauna cikin garinmu idan sun yi ta zama bakin gari wa kaɗai za ta kore su in sun ce za su shigo cikin gari mu muka san garin su ba san garin ba sai mu rinka laɗewa bakin kwana da ɓarauniyar hanya kafin yana miko kai dama mun tara da wato wani kulki amma matasa yan gaba dai gaba dai suka ce a fita aje a samu kafirai a wajen gari to Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka neman shawarar sahabbai kun san me yake faruwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ga taron dangi ayyo musulunci ana so a share shi daga bayan ƙasa gaba ɗaya yaya za a yi aka yi ta kawo shawara nan take sai ga wani sahabi da ake ce salman farisi wannan sahabi ba balarabe bane mutumin faris ne sai ya ce ya rasulallah kunna bi farisa idza husirna khandaqana sai ya ce mu mun kasance a faris idan aka zo za a yi mana ƙawanya irin wannan muka gaba za mu iya fita a kara ba an mana yawa to sai mu tona katon rami sai mu kewaye garinmu da shi rami mai zurfi wanda in doki ya fada ciki bai iya fitowa rami mai fadi wanda doki ba zai iya tsallakawa ba sai mu zaman mu a cikin gari idan suka zo babu yadda za su iya tsallako wannan ramin dole su tsaya a can ba tsallaken rami sai ta zama sai dai a musayar kibiya su suna can mu muna tsallake nan mu muna samun abinci nan a garinmu ne su kuma da guzuri suka zo in guzuri ya kare dole su san inda dare musu ya ce to ga garin madina yana da sauki gari ne da duwatsu ke kewaye da shi ta gefe guda ne ba dutse ba ta ne za a shigo idan muka tona babban rami muka jona tsakanin wayannan duwatsu guda biyu to kaga daga nan wato an samu abun da sauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya murna da wannan shawara sahabbai sun yi murna da wannan shawara domin ba ko shawara ce wacce wato al'ummar larabawa ba su san ta ba kai sai da ya kai matsayin da sahabbai suka rinka jubilating ana rungumar salman farisi da ya kawo wannan shawara kowa yana cewa nasu ne muhajirun suka ce salmanu minna ansar suka ce salmanu minna annabi ya ce kai ku shiru na raba gardama salmanu minna ahlul bait manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace salman a cikin mu yake mu ahlul bait wato abin da nake so na nuna mana shine irin farin ciki da murna da aka yi da salman amma kaga abun ban haushi yan shi'a sai suka ce sun yarda da shi salman tunda ba farise ne an san ƙasar farisa ko inda can ne saboda haka sai suka ce su sun yarda da shi amma waɗannan sahabbai da salman ke ƙaunarsu su suke ƙaunarsa su kuma sai suka ce me sai suka ce duru da duba ne ba musulmai ba ne su ba za mu zo kansu mu musu sai ta hama da gyaran kafureto nan take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai a fara aiki cikin gaggawa ya za a fara aiki sai aka rinka raba sahabbai group group idan aka raba ku group ɗinku sai a yanka muku fili a ce to ku za ku tona daga nan zuwa nan sai a sake tana da wasu kuma group sai a ce ku kuma daga nan inda wayannan suka tsaya ku kuma daga nan za ku tona zuwa nan daga nan zuwa nan haka aka rarraba hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki magirbi ya yi tonon rami ya ɗauki kwangiri an zuba masa ƙasa ya ɗauka bara bin azib ya ce na kalli annabi sallallahu alaihi wasallam sai da tausayin sa ya kama ni saboda ƙura ta bada jikinsa gaba ɗaya ba ganin fatar jikinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ainihin wato yin wannan aiki yana ɗaukan kwangiri don nishadi yana yi wa Allah kirari yana Allahumma laula anta mahtadaina wa ma tasaddaqana wa la sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa da aqdamana Allah yana ya Allah ba domin falalarka ba da ba za mu shiryu ba ya Allah ba dan kai ba da ba za mu yi zakka mu yi sadaka ba ya Allah ba dan kai ba da ba za mu yi sallah ba kai ne ka ga dama ka shirya da mu ya Allah ya Allah mun gode shi yasa ahlu sunna kullun ku rika godewa Allah ku kadai ke wa Allah cikin natsuwa wato ita sunna daɗi ne da ita ga lada ba wuya ita bid'a matsala ga bakar wahala kuma aminatun nasiba ita matsalar bid'a kenan bid'a duk sanda za ka yi ta sai ka fara ɗana jahannama tun daga nan duniya Allah bai bari sai an je can yanzu wannan zikirin na da mai bambanci shi da jahannama katti ana kwala rana ku zo ku yi kuri ga rana ga yunwa ga kishi ga da ƙura ga barin sallah ta wuce baka taimaki tsoho ba kai ba gurkifa ba kai ba fas 11 ba kai ba amma ka tsaya kana dukan kirji kana jijjigawa kana jibgan kirji kana wallo wallo Allah ba din tambaye ku wannan ba jahannama ce kake danawa ba kuna ganin tashoshin yan shiya wannan ashura da aka yi mutum zai dauki adda ya rinka sara bayansa da kai adda jini yana zuba idan juwa ta ɗabe shi kuma sai a ɗauke shi a sa ambulance a tafi asibiti a makala masa wani abu hanci oxygen da likitoci ana ko kuma ran ya ce mutu bana tunda ya ce ranar hu zai mutu shi ba ranar zai mutu ko eh, kuma sai a je a sake dinke mashi baya jahannama ce sai saboda wadi ba ya ƙara tsarawa sai dai ya ƙara wuta tun daga nan yanzu shi wannan da ya bushe iska ba cewa su zo da kafa ba da sami kati kilomita sai kawai shi kenan sai a hau guru maza da mata idan dare ya kuma sai a samu makarantar firamare a ce a tsaya nan a kwana kawai maza da mata sun shiga cikin azuzuwan firamare ba kwallon tarki ba janareto ba cikin duhu to me ake اللهم لولا أنت ما هتدينا ولا سمنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا yace ya Allah ka saukan mana natsuwa ka tabbatar da dugadugan mu yayin da za a kara yadda ba za mu gudu ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake tonan kandak yunwa ta yi yunwa wa sahabbai saboda karancin abinci wani sahabi yake cewa sai da muka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka ce ya rasulullahi yunwa ta mana tsanani kaga har dutse muke daurawa a cikin mu kai iska ta ture mu yace farafana an na an hajarin hajarin farafa a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an batsanihi hajaraini sun daga kowa ya sa dutse ya daura annabi sai ya murmushi da ya daga rigarsa sai ga shi duwatsu guda biyu ya saka ɗaya ta nan ɗaya ta nan aka ci gaba da aikin tonan me tonan kandak kai Allahu akbar iz ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira sai Allah ya ce mai gaba da rama إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا What happened? What happened? هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا Allah ya ce iz ja'ukum min fawqikum yayin da suka zo muku ta saman ku inji Allah madaukakin sarki suwaye suka zo ta sama su ne yahudawa duk inda ka duba ta saman duwatsu saboda su matsiyata dama tare da su ake a gari daya ga sunan bakikirin akan duwatsu su ne wa min asfala minku ta nan ƙasa ma Allah ya ce su ne suwa shawa da 'yan banu gadafan da banu murra duk inda ka duba su ne sun cika duk wani rami da wani kwari da wani rafi da wani kwazazzabo duk inda ka duba arna ne baka kirkirin da makamai a daidai wannan lokaci an zo ana so a yi maganin islam wato mai son ya share musulunci bai san me ake cewa islam ba mai cewa zai faɗa da sunna bai san me ake cewa sunna ba wallahi da ya san me ake cewa sunna da ya natsu ya kwantar da hankalin shi kwanaki na je azare na ga abin da ya ban sha'awa an gaya can walima wani lokaci can da ya wuce bayan mun je an sha walima an sha walima an yi wa'azi an karantar da sunna sai ake ce mun kasan a wani kofar gida kai wa'azi ko sai ce a sai aka ce kofar gidan malam babba na kofar gabar ashe izala gaba ɗaya tara da ke gidan ko ina ta shiga sarakuna da da ake damfara yanzu sun gane wallahi sun fahimta da dama daga su sun gane sunna rana ce to mai martaba ka san mulkin ka nan mulkin rike da shi ci kai dakata ka yi magana da ke kama hankali ko ya gane ko bai gane ba ranjojin ciyaman na lokal gama aka masa karya to ka san dama can mun muka ce za ka yi kuma ice ada ka aka ramaka Allahu kana da ƴaƴa manya manya ka fi son ɗanka ya zama ciyaman na local government da kai ke badawa ba ka ba ni za ka ba ka bi duk angoyin talakawa ka sai kana sallama su yadda kake da jarababben son duniyar nan da kana iya bada gwamna wallahi kai zaka ka shige gaman house ko ba shi zai shige ba kai da kanka ce ana baka ambulan hmm, ambulan to mai karbowa ambulan in ya samu yadda shi zai shige zai bar wani shiga ba ƙara shi ya shige in ya so dinga ɗan tsakuran kaɗan shi ba na bada ambulan ba izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum Allah ya ce wa in izzagatil abasaru wa balagatil qulubul hanajir Allah ya ce ka ambaci lokacin da wato gannai sun kakkafe ji Allah madaukakin sarki wasu malamai suka ce zagatul abasar ai malatul abusar wato mutum bai iya kallon wani wuri in ba gefen da abokan gaba suke ba saboda gani yake kamar za su tsallako shine wa in zagatul abusar Allah ya ce wa Balagatul qulubul hanajira saboda tsabar tsoro zuciya ta ba inda take cikin kirji ta iso makogoro kamar za ta faɗo waje Laraba na faɗin wannan magana idan tsoro yayi tsoro shine wa Balagatul qulubul hanajira Allah ya ce kai sai da munafukai masu launin imani a cikin kuma ya zama wata zununa billahi zununa kuna yi ta yi wa Allah zace zace in ji Allah maɗaukakin sarki shi yasa malamai suka ce yana daga su zanni billah yana daga su billah yi wa Allah mummunan zato ka yi tunanin cewa akwai randa ƙarya za ta danna gaskiya har abada kafirci zai danna musulunci har ka yadda wai yanzu kafirci ya danna musulunci har abada ba da musulunci zai tunkudo ka yadda bid'a na iya danna sunna har abada ba da bid'a sunna za ta farfado wannan yana cikin su zanni billah wasu malamai suna ganin kafirci ne a babin aqida yake a ina yake a babin aqida yake ahlus sunna aqidarsa duk yadda za a tura duk yadda za a hada da bango duk yadda za a yi bala'i aje aje a zagaya a zagaya a sa a turmi a daka a yi kulin kulin rakiya daga karshe sunna annabi sai ta samu nasara wannan ita ce aqida ta wa ita ce aqida ta ahlus sunna wal jama'a in ka dauka ƙarya za ta danna gaskiya bid'a ta danna sunna kai ba kama san me ake cewa sunna ba bal zanantum allan yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim allan yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa zuyina zalika fi qulubikum wannan zancen banza kenan wannan tunanin banza kenan zanna sau wa kuntum qauman bura maganar munafakai zancen banza ne maganar munafakai maganar banza ce Allah ya ce bal zanantum Allah yan kalibar rasul kun gagara fita fagen daga annabi ya tafi da sahabbai kuna ganin kamar daga can ma kashe su za a ba za su dawo ba allan yankalibar rasulu wal mu'minin da masu imani ila ahlihim zuwa ga iyalansu abadan kuna ganin har abada ba za su dawo ba da sun je za a murkushe su can an gama ma da addinin gaba daya Allah ya ce wannan ba maganar mutanen kirki bane ba zancen kwarai bane wa zanantum zanna sau'i kuka rinka yin zato mummunan zato wa Allah mummunan zato wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mummunan zato wa masu imani mummunan zato wa islam Allah ya ce wa kuntum qauman bura kuka zama mutane halaka ku inji Allah madaukin sarki yana daga alama halaka ka ɗauka za a danna sunna har abada shi yasa wannan sunna in baka iyawa samu wuri ka zauna kun za akwai masu magana to ai babban matsalan su biro gombe kun yi zafi da yawa mun yi zafin da yawa an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba to dai shirkan nan da bidiya an matsa mata lamba an matsa mata ba daga kafa 280 za mu je mai full light haka za mu shiga kwana in kana iya shiga motar shigo in baka iya shigo a sai inda dare maka in za ka iya shigo shigo a tafi da in baka iya wafa ba mu mun yi gaba amma ba yawa ba daga kafa ba ja da baya forward ever backward never kuma in za su iya cinye musu cinye mu yanzu ba kun san wani abin mamaki wai mu yanzu ba dama ma Allah ya dora mana wata kaddara wai mu ba dama kun san dalili da Allah zai dora mana wata jaraba kowace iri ce to sai su ce dama mun faɗa ba sai da Allah ne dora mana ko ba haka bane da Allah zai dora mata to ba Allah bai dora ma an kirkiro ai ya taba gausi yanzu an ce ya yi hatsari ana karkara na masa kan kwalta ai ya hauka mimbari yana wa'azi sai ya tsokano shehu sai ta ruguzo yanzu wannan satin saboda mutane guda goma suka kira ni a waya wai me ya faru wai ala gafarta mana an ce mana wai wai ka tsokano to yanzu ka sha tafi karfin cikinka Allah ma canja maka halitta bakinka ya koma baya kunnan ya koma sama idan ya koma ina zaune ana kai wannan waya ran da mun je mun yi wa'azi a nan bauchi wazin gumau wai ina komawa gida sai ga waya ana bugawa limamin tilda ya bugo waya wai lafiya yanzu aka zo aka gaya mana wai an tare ka yi gunduwa gunduwa da kai na ce to dai yayi da ni kake magana wani ya bugo waya shi ma daga gumau akar makalla an ce mana ka hanya ka mutu na ce to me namba ka da wani layi kake magana ya ce mtn na ce akwai mtn a lahira ya shiru babu na ce ba sabis da mtn a lahira ce na ce to ya kai ka kama ni tun da ina lahira shekaran jiya wacce muna wani gari ba caka can bakin bodan najeriya daga argungu zuwa garin matafiya ne da ni da shek abubakar giro argungu garin rabin sa najeriya rabin sa nijar bayan muna tasowa sai na bi ta shagari akwai shugaban majalisar malamai namu na jihar sokoto a shagare ki domin na je ne zumunci na musulunci ana gaya mashi gashi na zo ya ce sai gabansa ya fadi wani ya bugo masa waya yanzu ya gama bashi labari wai kuma sai gani sai sha ah, ni yanzu ake gaya mu na ce liman baro na magana mu ce da wanda mun saba da kai ne ba a ciki to yanzu misali kadara ne hatsari na mutu mutane nawa suka yi hatsari wa Najeriya wasan ya kasu to ya ni gausi na taba shi yasa na yi hatsari na mutu to su me suka taba da labarin tambaye ku idan misali na tabo gausi ne shi yasa na accident na mutu a manya manyan gingima gingiman shehunan a Najeriya babu wanda yayin su suka taba hatsari suka mutu su kuma wa suka taba su kuma wa suka taba wa suka zaga wa suka taba to su kuma idan misali kawai babu waɗanda suka taɓa tashi za su tafi can sabuwar madina suka yi aksidan a hanya to su mai fadar gaba ɗaya za su je bai hana mutuwa ba to ta kaga wani figo ce ala gabar tabalan an ce kai wa'azi ka ce wani dan bege yana wuta Allah ya fusata da kai yanzu ya canja na ce a ah, to kenan wannan dan begen ya fi tijjani domin mun taɓa tijjani mun kwana lafiya shi shi an taba shi Allah ya turo bala'i kenan ya fi yasi ya fi gausi sai ku da ku rinka bauta mashi tunda shi ke da karama su wayancan an taba su Allah bai dau mataki ba shi kuma ana taba shi Allah dau mataki da gaugawa to ya fi su karama ai sai ku da ku ci gaba da bauta mashi wayancan ku kyale su karana karana ne wannan ne babban tunda an tabo shi Allah yana fushi kuma kuma san su ake cewa ahlus sunna ba ahli sunna su ne za ka yi masu barazana da wani kulumboto kuna jin wayannan waliyan marasa rijista da gaske ne suna da karama akwai ahli sunan da ke duniya yanzu kuma muke zuwa waje su turo iska su yi tofi mana mu mutu ko kasa ta bude duk da suka zo su nitse kai in za ku rike sunna ku rike sunna kuma tafiyar sunna ba ja da baya ba daga kafa abinda muke fata Allah ya karbi rayuwarmu a wannan aikin kuma mutu wannan aikin ba asara bane kuma ko mun mutu ba a bari ko ana bari ba a bari ko an mutu ba a bari gumi ya mutu ba a bari ba sama'ila idris ibnu zakariya ya mutu ba a daina ba shek ibrahim bawa mai shinkafa ya mutu ba a daina ba abubakar ikara ya mutu ba a daina ba jafar mahmud adam ya mutu ba a daina ba kuma na mu wanda ya saura wanda zai mutu a daina waye saura wanda za a daina haka za a yi ta tafiya muna mutuwa matasan nan sai su taso wallahi sai wani matashi dan dukurkuri kawai ya zo ya rike makirfon ya bude wa bid'a matsaya ce ya wuta yanzu Allah ya dan aje su rizab ne saboda muna nan yana jiran Aisha ne sai ce to to a kawai inda suka bi su zafi ya ku ahalu suna ku samu confidence ba iya danna sunna har abada ana iya murƙushe ta na daidai gwargwadon wani lokaci amma za ta sake yin kurwa daga baya ita ba ta ba ta dishewa gaba daya shi yasa kullum malaman sunna nake cewa ku koya wa jama'a sunna kar ku idan ku samu wata sunna ku binne ku ce wannan mu ba mu yadda ba mun yi mitin mun ittifaqi mun ba da sai kula ba da ita wahala za ku yi ta sha ko kun danne wani sai ya dago ta ko ka murƙushe ta wasu 'yan kwanaki wani zai sake tado da ita ba ka ƙara zama haka mutu kana kariya kuma ka mutum a ci gaba dai ba a dainawa wa in zagatil abasaru wa balagatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi zununa Allah ya ce hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida larabawa idan guri kusa ne sai su ce huna idan tsaka tsakiya ne ba nesa sosai ba sai su ce hunak idan nesa ne sai su ce hunalik malamai suka ce sai dai ta hunalika tana aiki zarfin zaman tana aiki zarfin maka ba wanda ba ta aiki Allah ya ce a wancan wurin a wannan lokacin Allah ya ce ibtuliyal mu'minun aka jarrabi mu'minai masu imani in ji Allah wa zulzilu aka girgiza su zilzalan shadida girgizawa mai tsanani in ji Allah maɗaukakin sarki haka aka zo aka ci gaba da tonan ramin kandak kamin a ankara rami an gaba tona shi an yi rami mai zurfi an yi rami mai faɗi salmanu farisi a matsayinsa na ƙwarƙwararre shine injiniya mai lura da yadda tona rami yake an tona rami mai zurfi kuma mai faɗi ba zai tsallaku ba in kuma ka rika ciki ba za ka yi yunkura ka fito ba amma ga kafirai sun zo sun jeru iya kallon ka su ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ɗebo rundunarsa ta mutane yan kaɗan sun fito bakin garin Madina nan wajen sala sun zo sun aje zango a daidai wannan wuri ana kallon kallo wayancan na tsallake waɗannan na tsallake mutane kowa sa na dukan uku uku saboda ba a san ta ina za su iya tsallakowa su iya shigowa a daidai wannan lokaci ba ga su can ga masu imani a ina ga masu imani a tsallake a wannan gefe abu ya ƙara zafi ya aka abu ya kara zafi huyai ibn al-aqdab wato wani irin ba yahude ne matsiyaci dan kabilar banu nadir nan take sai ya tashi ya je samu kab ibn sa'ad wanda shine kaman jagoran yan kabilar banu quraiza waɗanda sun yi alkawari da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na ai zaman lafiya tare da su amma kun san me yake faruwa nan take sai ya je ya same shi yana isa gidansa yana sallama yana jin wane ne ya san mai ke tafe da shi sai mai da kofa ya kulle ya ce ba zan yi magana da shi ba ya ce ka buɗe min kofa ya ce ba zan buɗe ba ya ce dama an bamu labarin kai marowaci ne abinci gidanka ne baka so mu ci ya ce ƙarya kake ka san abinci a gidana ba matsala ya buɗe kofa yana buɗe kofa matsiyacin bai hudan sai tsallako me ke tafe da kai ya ce ji ituka bi iziddaha dahar na zo maka da ɗaukaka ta ƙarshe wanda a wannan zamanin har abada ba za ka gushe cikin mutunci ba ya kalle shi ya ce kalla ji ta ne bi dahar da kaskanci da har abada ka zo mun dan na sai me ke tafe da kai ya ce abin da ke tafe da ni ina tabbatar maka kalli yawan muhammadu da yan jama'arsa kalli yawan tawagar abu sufyan da jama'arsa kai ka san da muhammadu da sabansa babu waɗanda za a bari ba su wuce breakfast ba duk halakar da su za yi saboda haka yadda mu haɗa kai idan aka samu nasara mu ne za mu zama masu mulkin madina dama wannan mutumin ya zo ya haifar mana da matsala ya hana mu zama lafiya ya ce a mutumin nan ni na yi alkawari da shi bai taba saba mun alkawari ba ba zan saba ba karshe wannan bai hude bai gushe ba sai da ya rinjayi wannan wato shi ma bai hude dan uwansa shi ma karshe da cewa a saba alkawari nan take suka yi tawaye su ma suka shirya runduna za su sake tada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bore daga cikin gida annabi yana can yana fama da arnan waje ga wata fitina wuta an sake kunno masa daga cikin gida dama da bai hude kenan in zai kunna maka kana fama da waje sai ya kunno maka ta cikin gida ko kalli duk kasashen da yahudawa suka shirya shegantaka haka suka yi ko ba haka suka yi ba abin da suka aikata kenan sai kuna fama da can sai a kirkiro muku yan nozan alliance sai ka rasa da wa za ka ci sai yasa mu ma muna da yan nozan alliance ne kana fama da can tanan ciki kuma na kiretin maka problem manzan Allah da ya ji labarin labarin ya girgiza shi sosai saboda bala'in ya gama zama bala'i kenan to ta ina ma za a fara kai nan take sai ta da wato wasu mutane sai ta da sa'ad ibn mu'az sai ta da sa'ad ibn ubada sai ta da abdullahi ibn rawaha ya ce ku tashi ku je ku binciko min wannan labari da nake samu cewa 'yan kabilar banu ƙureza su ma sun tada mana tawaye ku je ku bincika mana idan kuka je kuka samu labarin gaskiya ne to idan kuka dawo kada ku faɗa cikin jama'a domin mai ɗan imani imani ma in yi wasa sai bar musulunci in labarin gaskiya ne in kun zo ku ɗan mun ishara da hannu kawai zan gane amma in labarin ƙarya ne ba su warware alkawari ba to tun jita-jita ta fara yaduwa to ku yi bayani a cikin jama'a domin jama'a su samu ƙarfin gwiwa mu tunkari wannan ƙaddarar da take gaban mu ai suna zuwa sai suka samu yahudawa sun yi wani irin tawaye na ƙarshe banda zagin annabi da tsinuwa wa annabi ba abin da suke yi hankalinsu ya tashi Maza Allah yana tare da sahabbai sallallahu alaihi wasallam sai ga yan aikansa sun dawo yana kallon su ya ga jikinsu ya yi tsanyi annabi ya musu ishara haka ne suka yi ishara haka ne jama'a ba san abin da ke faruwa ba Maza Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kwarewa ta siyasa sai miƙe tsaye cewa sahabbai abshiru kuyi murna kuyi farin ciki za mu samu taimakon Allah kun ga bai karyata wancan labarin ba ko bai tabbatar da shi ba amma action ɗinsa a daidai lokacin ga 'yan sako sun dawo masa da rahoto zai sa jama'a su ɗauka wancan labarin menene ba gaskiya ba ne za a samu ƙarfin gwiwa ko ba za a samu ƙarfin gwiwa ba za a samu ƙarfin gwiwa daidai wannan lokaci shi yasa daga hanyar da ake gane munafiki kullum kashe muku jiki zai da an kawo magana ya kamata a samu gyara yanzu halin da musulmai suke ciki ana musu kaza ana kaza ce ai ba zai yiwu ba karma ma a ce ina ina ina kaga wannan ma bai san wa ake cewa Allah ba in ya san wa ake cewa Allah akwai abin da ke gagara Allah ku dai ku tsaya ku bi Allah ku kiyaye dokokin Allah kai me yake faruwa a daidai wannan lokaci wato tsoro ya kama al'umma kwarai da gaske a daidai wannan lokaci me ya faru a daidai wannan lokaci Allah ramma idh yaqulu al-munafiquna wallazi الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا إذ يقول المنافقون يا إن منافقين سكرين كفنا عدد ونلوكتي والذين في قلوبهم مرض da wayanda ke da cuta ta munafurci a cikin zuciyarsu mai suka rinka cewa ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa gurura Allah da manzansa ba su yi mana alƙawarin komai ba banda rudi rudan mu Allah da manzo suka yi ga mun kawo mu cikin halaka Ku san me yasa suke faɗin wannan magana a lokacin da ake tonon kandak sai aka zo aka samu wani irin katafaren dutse dutse ne ya yi guhama ya tara rami an rasa yadda za a yi a fasa shi ba zai fasu ba idan aka bar shi kuma kafirai sun samu gada inda za su ringa tsallakawa da dawakai ya za a yi da shi an rasa yadda za a yi da wannan katafaren dutse aka je aka faɗawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli dutse sahabbai suka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya cire mayafinsa ya aje a gefe aiki yayi aiki mayafin da yake rataye da shi da mayafin yake aiki amma da yazo kan wannan dutse sai ya cire mayafin sai ya aje mayafin a gefe bai ba wani ya ce rike masa ba a ƙasa ya aje bayan ya aje ya ce a miko masa diga ana miko masa diga Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga diga sama ya ce bismillah wa tammat kalimatu rabbika sidiqan wa adala yana faɗin wannan magana sai ya daki dutse da diga yana dakan dutse da diga salman al-farisi ya ce sai muka ga wata irin tartsatsin wuta ta tashi a cikin dutsen salman al-farisi ya ce wallahi ni dai na ganta da ido na annabi yana yin wannan ɗaya bisa uku na dutsen kawai sai ya zama gari annabi ya sake dagawa ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidiqan wa adala ya sake dakan dutse tarzatsin wuta ya sake tashi in ji salman farisi kamar yadda ya zo hadisin imamun nasa'i ya ce sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kabbara ya ce sai na ga biyu bisa uku na dutsen yanzu ya zama yashi annabi ya kara ɗagawa ya ce tammat kalimatu rabbika sidiqan wa adala da yadda ki dutse duka na uku dutse gaba ɗaya yanzu ya zama yashi ba bukatan a sa diga sai dai a sa cebur a kwashi mai aikin ya yi aikin ko bai yi ba kun san me yake faruwa nan take aka zagaya aka ce ya rasulallah da ka sari dutse salman al-farisi ya ce naga wuta tana tartsatsi annabi ya ce ka ganta ya ce wallahi na gani sai maza allah sallallahu alaihi ya ce a daidai wannan lokacin an nuna man biranen kisra da gine-ginen su da lambunan su allah ya dago ya nuna mun shi a daidai wannan lokaci sabai suka ce ya rasulallah udu'ullaha an yaftaha halana ya manzan allah ka roki allah allah ya buɗe mana ita manzan Allah ya ce ya Allah ka buɗe musu kasar kisra gaba daya ya ce da daga na biyu sai daga ƙasar rum an ɗago min ita da gine-ginenta da lambunanta sabai suka ce ya rasulullah ka roƙi Allah ya buɗe mana ita ya ce ya Allah ka buɗe musu ita ya roƙa an gama ya ce na uku da na daka ya ce sai aka nuna mun wato habasha da sauran wa'annan ƙasashe su ma sai aka ɗago min su sahabai suka ce ya rasulallah ka roƙa mana Allah ya bude mana su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai munafukai suka rinka komawa gefe suna kaga mutumin nan da yaudar tsiya yake ya daidai na mutane hankali yanzu yana magana za mu buɗe kisira kisira fa da rum wai za mu je mu buɗe su ga dan larabawan makka yan ƙauye mutanen sahara da ba su ma da development ba su ma iya yakin ba sun zo ya tona rami ya ɓoye cikin rami ko fitsari ba mu iya zuwa wai sannan yanzu yana magana wai za a bude kisira wai shine wa iz yaqulul munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa gurura suka ce wannan Allah da manzo rudan mu kawai suke yi to ku saurara ku ji wani abu sai aka samu wasu manya-manyan kafirai a cikinsu akwai amuru ibnu abdiwuddin amuru ibnu abdiwuddin al'amiri ibnu amir ibnu lu'ai wato wani irin wani irin kasurgumin arne ne kuma jarumi na karshe e eh, da kaji sunan kasan ya kafurtu sosai sannan shi a tarihinsa ba a taba karawa da shi aka rinjaye ba da ba da ka fito ya fito sai a buga sai sai sai a faɗa a tsohuwa ce to ki fa sai ki yi haƙuri shi kan an gama in matarka ce sai a bata shawara ta fara ta kaba. ikrama ibnu abijal yana cikin su da wasu manyan manyan kafirai guda biyu haka suka rinka bin bakin kandak har sai da suka samu inda ramin fadin sa bai da yawa fadin sa bai da mai bai da yawa sai suka sake yin amfani da garkuwa suka tokara suka sa kan mashi ƙasa gindin mashin a sama sai suka hada shi da garkuwa yadda za a ƙara rage wa ramin faɗi sai suka zo da dawakai da yake shahararrun jarumawa ne sai suka yi tsallakawa kawai sahabbai kamin su ankara sai ga manya-manyan sojojin shawa guda hudu wa'anda ke ji da kansu a wannan lokaci wake jagoran su jagoran shi ne amru ibnu abduwuddin al'amiri ibnu amir ibnu lu'ai ya zo ya tsaya ya ce halibin mubaris akwai wanda zai iya fitowa ni da shi a kara a single combat wane mutum in ji mutuwa babu wanda ya miƙe maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli sahabai ya ce akwai wanda zai iya a cikinku kai ku ce Allahu akbar Aliyu dan Abi Dalib yana yaro karami matashi a lokaci nan take ce ya rasu rasulullah ba da izini in je in yaƙe shi Maza Allah ya kalli Aliyu ya ce a ah, ka jiyar da mu daɗi da rayuwa ka ba mu so ka mutu yanzu akwai sauran aiki a gaba ya haƙuri wannan kafiri ya zagaye fili ya zagaye fili ya zage cewa mu baris. akwai wanda zai fito a kara shiru sai na aliyu sake taso ya ce ya rasu ka bar ni in je in kara da shi annabi ya ce mata ina bi hayati ya hakuri ya hakuri ya hakuri wannan da ya kara zagayawa ya ce min mubariz ba wani wanda zai fito sai na aliyu ya sake cewa rasulallah ba ni dama in ci manzo Allah ya ce ba na so ya kashe ka ya kai aliyu sai na aliyu ya kalle shi ce bar an aqtuluhu ya rasulallah ya ce ni zan kashe shi ya rasulullah ni zan kashe shi kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce je kada taimakon Allah na aliyu ko doki bai nema ba da ya rike takobi shi a hannun dama ga garkuwarsa a hannun hagu da ya daka tsalle fito ya danno da gudu bai taka birki ba sai gaban wannan katon kafiri wannan katon kafiri gashi shirin a akan ainihin wato abun hawansa akan doki ga takobi a hannunsa ya ce kai waye wannan ya ce aliyu ne ya ce wani aliyu aliyu ibn talha ya ce a ba shi ba ali ibn abi dalib sai dariya ta kama shi don ya san sanda aka haife shi <laughs> kai ku ce Allahu akbar shi yasa kullum nake ce muku izala ta matasa ce daga sunna sai matasa su kadai suke iya gugurmaya shiga a daga sunna dattawa su ba da shawara su rike sitiyari matasa kuma forward ever backward never in ka ji mutum yana cewa wani rauni ƙanana <laughs> yau kun manta da yan bidai haka suke faɗa wa ahlus sunna sanda ya zara shi fito addinin su ake cewa addinin yara amma yaran a lokacin sun yi aikin ko ba su yi aikin ba yanzu ma suke aikin yanzu ma yanzu ma suke aiki ku ta musu addu'a Allah ya tsare su matasa ne ta ko ina bullowa suke je ka kalli sunna tv wallahi ka san akwai matasan suna a Najeriya kawai sai ga mutum ya zo dan tsumburburi hakan nan amma in ya zauna ya fara zazzage maka hadisi haddasa na fulan an fulan kala haddasa na haddasa na kawai rinka maka ruwan ayoyi da hadisai gashi in an kawo da wannan sai wannan ya faru kamar sa daga ina ake samu su je kalli sunna tv kaga ikon Allah yara sun sha karatu sun koshi kuma duniya bata riga ta barbare su ba zai anar corrupted addini suke so su ta tattansa su ba al'umma wallahi ku supporting nasu duk inda wagan su ku ba su goyon baya ku karfafa musu gwiwa ku bude kofa matasa su ta shigowa su shigo su shigo duk hadisin da ka karanto in ingantacce da zo dora mana shi ita izala ba hadisin da ba za a samu masu aiki da shi ba kai kuma kaji ba za ka yi ba mun ce dole sai kai ba kuma gefe ka zauna masu yi aiki kuma ka basu su me an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba ya ce kai ya ce ya ce to ai kai na kashe ka na abin kunya tafi ba irin ka nake bukata ba ya ce ai da ni za ka yi dariya ce a kai baka kai ba in kashe ka ko ba ta jini wai ba haushe ce a daura kashi ko ba ta igiya shi yana ganin bai kai ba sai na aliyu ya shiru shi kuma yana so sai ya kara da wannan mutumin sai ya tuno wata hikima da zai zunguro shi sai ya ce ya kai amur ibn abdulwud akwai labari da muka samu kanka kai ba a taba baka abubuwa guda biyu ka zaɓe ɗaya ba sai ka zaɓa ba a taba cewa cikin biyu zaɓe ɗaya ka gagara zaɓa ɗaya a ciki ba ya ce gaskiya ka faɗa yaro haka nake duk mutumin da ya ce in zaɓe ɗayan biyu sai na zaɓa in ka ce a dafa ko a surfa zan zaɓe ɗaya ce <laughs> ni ba taɓa ban zaɓi abu biyu ban zaɓi ɗaya ba sai ya ce to ni zan baka biyu zaɓi ɗaya ya ce na farko a da uka ilal islam ina kiran ka ka musulunta ya ce aja wannan shi ba zai yi ba faɗi na gaba ya ce ta wamma zaka ka musulunta na biyun kuma shine sai mu kara da kai in kuma yau ka tsori ta baka iya zaɓen ɗaya cikin biyu to duniya da tana kallon ka amru ibnu abdu da ya fusata da yadda ka tsalle yana kan dokin ya kuli kulin rakiya sai dire a gaban sayyidina aliyu kami ya kalli sayyidina aliyu sai ya juyo ya daga takobinsa sai ya samu wuyan dokin nasa sai ya sare sai dokin ya fadi rikici ba kasa kaji jarumi ya fusata saboda a ƙasa sayyidina aliyu zo to a ƙasa za a yi yakin kawai tun karo sayyidina aliyu a fusace yana zuwa ya daga takobi ya kai wa sayyidina Aliyu wani irin sara sayyidina Aliyu ya duka ya daga baka ya tare da ya sari baka saboda bala'in karishinsa sai ya raba ta biyu baka fata fata dorina sai ya raba ta biyu to yanzu sayyidina Aliyu ba ma bakar da za a kare yanzu ga wasu na wani zaɓe Allah na gani ya za yi sai shi ya tunkaro sai na aliyu gada gada to yanzu da bara ɗaya kawai ta ainihin wato ta sauran sai na aliyu shi ne gociya iya da ta saura kenan idan an kawo sara sai ya goce tana ya kai mai sara sai ya daga tsalle ya tsallaka tana ya kai mai sara sai ya tambulin ya koma na haka suka rinka kewaye fili karshe sai da ƙura ta turnike sahabbai suna zaune ba sa ganin su ba a ganin su sai dai kakakam kara kawai ake ji cikin kura ana cikin wannan bala'i Allah ya ba sai da Ali wata irin sa'a da ya wata sufa kawai sai sarga wuyan matsiyaci kawai ya daga takobi ya daba masa a kahun zuciya ba a ganin su a daidai wannan lokaci sai aka ji wata irin kara kamar giwa ta faɗi rigije ana jin wannan kara sahabbai sai da wasu suka miƙe tsaye a wannan lokaci sai aka ji muryar sayyidina aliyu ya ce allahu akbar sayyidina aliyu yana yin wannan kabbara nan take manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe ya ce allahu akbar sahabbai suna jin kabbara annabi suka miƙe suka ce allahu akbar kai ni ma na ce allahu akbar kai ku ma kun ce allahu akbar alarabba ya ce allahu akbar ƙura tana natsawa kawai sai ga arni a wannan gefe kamin kura ta gama kwantawa an dace kan arne sai ga kan arne a hannun sai na aliyu ya soke shi a jikin takobi shi yana girgizawa asma na kabbara su kirama ibn abi jahal da suka ga abin da ya faru da oga da suka yi kwana suka ce kafa mai na ci ban baki ba ma shi su ma wuri suka je ba su kai wato abubuwa sun yi zafi a wannan lokaci Kun san wani abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wayannan kwanakin sama da kwana ashirin da wani abu bai bacci bai me kwana yake yana sallah yana addu'a shi yasa matsalolin Najeriya ku rinka tashi kuna addu'a ku rinka tashi da daddare ka sallah ko na fila raka'a biyu ka roki Allah Allah ka kawo musulman Najeriya mafita daga halin da suke ciki ku yi ta addu'a ku roki Allah Allah yana sauraron ku yana sauraron addu'o'in ku ku tsarkake zuciyar ku ku tashi da daddare ku yi nafila ku roƙi Allah ya ku matasa za ku yi wannan matasa za ku yi bara wannan duk wanda da gaske yake ce Allahu akbar yau za ku tashi da daddare in an koma za a yi alwala ko raka biyu a roƙa mana Allah Allah ya cece mu Allah ya kawo mana mafita duk matashin da tsakaninsa da Allah yawa Allah alkawari yau sai ya tashi ya yi fila ko raka biyu ce ya roƙa mana Allah mafita ya ce Allahu akbar kai kai me Allah ya ce a gaba alaramma وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يسرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن ويستأذن ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من قدرها ولو دخلت عليهم من قدرها ثم سئلوا الفتنة ولا توها وما biha, بها وما تلبسوا biha, illa يسيرا Allah ya ce wa iza qulul munafiquna a lokacin da munafikai suke fada munafikai wallazina fi qulubihim maradun da waɗanda a cikin zuciyarsu akwai ciwo na munafurci wa iz qala ta'ifatun minhum yayin da wani yanki daga cikin wayannan munafikai suka rinka fada me suka rinka fada ya ahala yasriba ya ku mutanen yasriba menene yasriba wato ita ce madina tsohon suna ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hijira ya dawo sai ya sa mata suna ba sai ya sa mata suna me sai ya sa mata suna ba to yau munafikai tsohon sunan ma yau sai da suka tono shi ya ahala yasriba ya ku mutanen yasriba la muqama lakum ba wurin tsayuwa a gare ku wannan rigimar tafi karfin ku kun sha ta fi karfin cikin ku farji'u ku kama hanya ku koma gida yahudawa ne suke faɗa wa munafukai da masu raunin imani Allah ya ce wa yasta'zinu fariqun minhum nabiyya wasu daga cikin munafukai suka rinka zuwa wajen annabi suna neman izini suna kawo uzuri idan suka zo mai suke cewa inna buyuta na aura ya ce ya rasulallah ni dai ba zan iya tsayuwa nan ba domin an samu matsala matsala shine gidana ba wani kyauren kirki ba security kuma ta ɗancan wajen abokan gaba yake gashi babu mazaje duka an taho ni zan koma in je in lura da gidana domin babu tsaro a gidan Allah ya ce wa mahiya bi aura ba wai gidan babu tsaro bane in na illa firara gudu suke so su yi inji Allah sun ga wuta suna so su gudu su tsere mai imani bai gudu duk yadda za a ja za a yi bala'i kan sunna bai ja da baya wa mahiya bi auratin Allah ya ce walau dukilat alaihim min aqdariha da a ce wayannan sojoji qurayshawan makka sun shigo cikin garin madina daga nahiyoyin madina suka rutsa da irin wayannan munafukai masu launin imani sun masu ilul fitinata sai suka buƙaci cewa ku yi ridda ko mu kashe ku Allah ya ce la'atawa da za su iya ridda da gaugawa saboda kada su mutu Allah ya ce da sun yi ridda kuma wa labba su biha illa ya tsira. Allah ba zai basu su zauna cikin garin Madina ba sai dan lokaci kankani Allah zai halakar da su gaba daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi da daddare yayi nafila yayi nafila yayi nafila yayi nafila yayi addu'a yayi addu'a yayi addu'a sai wai ya kalli sahabbai ya ce man ya'ati ne bi khabar qawm wa zai je ya zo min da labarin wayannan mutanen wa zai shiga rundunar kafaran nan ya sada da ya shiga ya kawo min labarin su wai <laughs> wane mutum ya ji mutuwa in kana jin su saddle mission mission impossible to a lokacin wannan shine mission impossible annabi ya ƙara maimaitawa shiru kun san dalilin da ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai je ya samo labari akwai abin da annabi ya sani da sahabbai ba su sani ba a lokacin akwai wani wanda ake ce masa nu'aim ibn mas'ud shi wannan nu'aim ibn mas'ud kafiri ne na can tare da kafirai kawai sai Allah ya jefa masa imani sai musulunta sai ya zaro jiki ya lallabo ya zo samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ni fa na musulunta ka bani duk umarnin da zaka bani in je yin aiki da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kai kadai me zaka iya yi yace ya rasulullah duk abin da ka sani zai yi sai annabi ce kai dakata sun san ka musulunta yace a ya rasulullah ba wanda ya san na musulunta ni kadai na san na musulunta annabi ce to zaka yi mana amfani je kai akwai da zaka iya yin siyasa ka kashe musu jiki ka hada rigima tsakanin su je kai ya ce ya rasulallah duk abinda na faɗa an ban dama annabi ya ce an baka dama duk abinda ka faɗa an yafi kusan annabi zai bada mishin irin wannan wato akan maka liftin ban akan yi liftin me sanda za a kashe kabul ashraf annabi ya tura muhammad ibn masalama ya ce je kai mun maganin shi ya ce ya rasu to fa ina je sai na ɗan yan maganganun da zai sa ya dada da ni kuma ka san maganganun ba masu kyau zan yi ba sai na dan annabi shi ce an baka da ya rasulullah ba gane me nake nufi ba abin da fa nake nufi in na je cikin bayanai na kai din karan kanka sai na dan annabi shi. ce duk wanda zai taba ya taba yanzu me ake bukata success saboda it's a special mission ya jaddi abin da an an bashi da dama don duk abin da zai hatsarin sa ya kai a yi wa musulunci kisan gilla ai karami ne ko annabi ya zaga ai da dan sauki sauki saboda siyasa ce ta yaƙi annabin ya yadda mashi idan annabi bai yadda mashi bane ka zagi annabi hukuncin ka to annabin ya yadda mashi saboda siyasa ta yaƙi an ba shi damu kawai sai kama hanya kun sai inda ya fara zuwa sai fara zuwa ya samu yahudawa ya samu banu ƙuraiza shugabanninsu ya ce to kun san da duniya babu wanda na tsana nake ki kamar muhammadu suka ce kwarai da gaske mun san da wannan ga ka da shi a fili take ya ce to abinda nake so ku gani ku sani dole in na hango za ku fada cikin hatsari in fadakar da ku ku ba kamar su abu sufiyan bane ƙurashawa daga dafan su idan ta yi ruwa rijiya in ba ta yi ruwa ba masai in an yi nasara su zo su kwashi ganima idan muhammadu ya samu nasara kan su kuma to gudu za su su koma garin su can su yi ta su ku kuma a nan madina kuke tare da muhammadu ƙarshe kanku zai dawo kuna iyawa da shi suka ce wallahi baban ya ce to duk zai muku yankan kajin biki suka shiru suka ce kai magana ka nan ba ta yi kama da gaskiya to ina mafita ya ce ku nemi security su ba ku security wani security za su ba mu ya ce ku kirga wasu daga cikin manya-manyan shugabannin su ku ce a ba ku su ku kawo nan gidan ku ku tsare ku kulle su a wani daki ku aje wannan shi zai sa ku tabbatar da kuna da tabbas ba za su gudu su warku ba in za su gudu sai su tuna to ga jama'a su a hannunku in muhammadu ya dawo har da su za a hada a kashe wannan zai sa dole su tsaya in ba haka ba to zancen banza ne an samu matsala ko aka tona rijiya ko ka fada suka ce wallahi shawarar kan ita ce mai kyau matakin da zamu dauka kenan yana tashi sai wuce sai wajen su Abu Sufyan da su Uyena yana zuwa bayan sun gasa ce to kun san dai duka furcin nan harkar mu ce aka ce kwarai da gaske kuma da ni ake yin ta kuma ina sahun gaba gaba aka ce kwarai ya ce to kun ga idan na hango hatsari dole in zo in faɗakar da ku amma ba cewa ne ku da abin da zan gaya muku ba amma ku bincika in ku ka faɗa tarku ba abin da ya shafe ni me ya faru ya ce to in ba ku san halin da ake ciki ba ku kuna nan kuna ta fama da rami ba ku da yan asiri ba ku san me yake faruwa a can cikin madina ba ƙuraiza sun tsorita sun karaya saboda suna ganin kamar yaƙi yaƙi ci yaƙi ci ba za ku yi nasara ba sun je sun samu muhammadu sun roƙe shi ya yafe musu za su haɗa kai da shi muhammadu ya ce shi ba zai yafe musu ba don sun mai yaudara to yanzu sun ɗauka mashi alkawari don ya fahimci da gaske suke yi za su lallabe ku su samu wasu shugabannin shugabannin ku su ɗan tattaro su kai mai idan suka kai mai ya yanka su da kansa to daga nan ya da cewa da gaske suna tare da su abin da ya sa na faɗa muku wannan magana <laughs> ka a zuwa kwashi mutum a tafi da shi bai san ake ciki ba wasu ka ce kai maganar nan gaskiya ce wasu ka ce haƙarya ne in gaskiya ce ai za mu gani suna nan zaune sai aka ce ga kwamiti sun zo daga ƙuraiza aka ce a ah? <laughs> bayan zuwa gaisa suka ce to abin da ke tafe da mu kun ga mu akwai bambanci tsakaninmu da ku ku yaƙin nan idan ba a yi shi ya kare gaba ɗaya ba gashi wajen wata guda ana yaƙi ci yaƙi cinyewa to muna jin tsoron kakku tahiyar ku ku mu da muhammadu ya zo ya dirka kanmu yanzu don mu samu natsuwa mu samu kwanciyar hankali ba za ku gudu ba muna so cikin 'yan shugabanni shugabannin ku kudan tattaro su ku bamu amma mun je ba abin da za mu su za mu aje su ne a rinka ba su abinci amma dai muna lura da su wannan zai sa aka ce aha aha magana ta tabbata ta tabbata ta haka magana take ta tabbata sai kai eh ku ba wuri da uba haka ba za mu fara yanka ku kami ku baruri za ku sha takobi wasa gaske suka ga an fara zara takobi an tunkare su sai ka ce kaga maganar mutumin can fa da ya faɗa mana gaskiya ce a yanzu ma abin da za su yi mana kenan to yanzu an samu sabani cikin su an samu me an samu sabani da rikici a cikin su to tunda an samu sabani da rikici a cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya san to me zai faru shi yasa yake cewa wa zai shiga cikin kafaran ya samu masa labari su ko musulmai kowa ya san in ya shiga zai fito ya san in ya shiga ya je kenan to ya za yi kusan me yake faruwa a na uku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hal fikum khuzaifatun lil yamani annabi ya ce shin khuzaifatul yamani yana cikin ku khuzaifatul yamani ya ce naji wata zufa ta ke to mun tun daga kai har bayana yana auni. dan na san abinda annabi ke nufi ni za a tura amma saboda karfin imani ya ce walam ajdi buddan min ijabati rasulillah ce amma annabi ya kira an gama dani bi ismi ya kira ni da sunana na zafuro na ce ha na ya rasulallah maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce na na da ka dan liki asiri maza ka shiga cikin kafiran nan ka furmutsa ka furmutsa ka yi observing ka ga wani hali suke ciki me ake yi kirjinsa da dukan uku uku ya ce to ya rasulallah annabi ya ce maza je ka ku zai faci lemani ya juya yana tafiya a hankali a hankali sai annabi ce ku zai fa dakata sai dakata ya ce idan ka je in ka ga abin da ke faruwa kar ka yadda ka yi wani abu da kanka har sai ka dawo ka bani labari ku zai fa sai ce sai na ji wani daɗi ya shiga cikin zuciyata ashe ba zan mutu ba annabi ya ce in na je duk abin da na gano ka in yi komi har sai na dawo na to zan dawo shi yasa sahabi shi ya fi kowa ilimi saboda shi imaninsa da annabi ya yadda da annabi ya faɗi magana magana take tun da har annabi ya ce kakkai komi sai ka dawo ka gaya mu ya ce to daga nan na gane lalle zan dawo kawai sai ya ji karfin gwiwa shikenan fire on the mountain left right kawai ya shiga ya kutsa ya ce na shiga na furmutsa na furmutsa sai da nazi har can kusa inda kwamandan nasu yake abu sufiyan ya ce ina isa wurin sai na ga abu sufiyan ya miƙe tsaye ya ce ya kuta taron kafirawa ga wani bayani da zan yi amma bayanin yana da hatsari bayani ne da yake bukatar sirri sosai ya ce kuma na san muhammadu wayan tsaya ne da shi ba mamaki yanzu ya turo yan leƙen asiri a cikinmu kamin in fara jawabin ina so kowa ya gane wane ne kusa da shi <laughs> ku zai masu labari yana ila yana tsakiya amma kun san wani abu almominu ka yi sun fatin wato mai imani is very wise intelligent and brilliant kar ga usazu da gemu da daga gemu da ka dauka dan kauye ne sakare ne wallahi sai kai ka kasuwa ya da ya karbi kudin ya baka ya saya ma tuwo a ciki inda haka ya halata. kar ka kalle shi wa ganshi kamar dan kauye kauye ne ba haka ba duk ustazan nan da nauke gani a zaune daga mai digiri ɗaya sai digiri biyu sai digiri uku sai digirgir sai ba su bane ko wanda zaka tuntube shi ya fara faɗa maka kasashen duniya da ya zagaya sai ka tsorita inda kafa ka ba taba zuwa ba kai ka zo da wani zanzaran ka rabin duwawu wai kai wizi kana wani tafiya kana wani bonse wai ka dauka kai waye ne wanda gaba ɗaya wanka cikin baucin nan ka kore maleji shine ka taba zuwa jos amma sai ga wani usa tsagage wanda ka kalle shi ka girgiza ka ce illiterate illiterate san me yake faruwa nan take fa sai damki hannun wanda ke kusa da shi da karfi ya cafke shi haka ya ce man'anta kai waye mutumin ya ta jikinsa na rawa ya ce ana fulanin ibn fulanin ya ce ni ne wani dan ne ya ce kai sa na ɗauka ɗan leƙen asiri ne in filla kanka yanzu da Allah labarin tambaye ku sai shi ko zai kara dawa shi ko ya ce to kai kuma kai waye tun da ya kwaci kasa da kyar da wannan ne yasa bature ce the best way of defense is attack babba hanyar kare kai shine ka kai hari duk wanda ka kai wa hari yanzu ta kansa yake ba ta kawo baka hari yake kai ka zauna lafiya ko baka zauna lafiya ba kai ka zauna lafiya a daidai wannan lokaci shine the best way of defense is what is attack can abu su ya ce to shi kenan tun da ba a samu dan leƙen asiri ba to matsaloli sun yi yawa ga iska mai tsananin sanyi tana shiga har cikin kashi ga ta da karhin bala'i idan mun yi rumfa sai ta tuge rumfar an mun yi tanti ta banka da tantin idan mun ɗora girki a kan murhu ta tunkuɗa tukunyar ya ce to yanzu ma abin ya wuce nan iska tana firgita mana raƙuma raƙuma sai karo suke yi da juna alƙawarin da muka yi nan na banu ƙureza sun warware alƙawarin matsaloli sun yawa saboda haka wurin nan ba wurin zama ba ne ya ce ni dai gaskiya yana faɗa muku in inni murtahilu ni dai na yi gaba ya ce saboda haka fartahilu kowa ya san inda dare mashi malamai suka ce a can baya da aka ce wa junudan lamta rauha malamai suka ce mala'iku ne Allah ya saukar ba a ce su yaƙi ba amma abin da aka sa su rinka yin kabbara suna ruɗa raƙuman da ke wurin yana daga abin da ya firgita raƙuman suke karo da juna huzaifa ya ce wallahi ta gaba na abu sufyan ya zo zai wuce har na ɗana kibiya zan harbe shi sai na tuna annabi ya ce kan in yi komi sai na dawo na ba shi labari ce to ba zan iya saba umarni ba <coughs> ba zai yi ba ba a shugabanci sai da biyayya ba a shugabanci sai da me dole a halin sunna sai an samu shugabanci a cikinku sai ya zama jagororinku na sunna in sun yi magana za ku saurara in sun ce gabar ku ce sak matukar umarninsu bai ci karo da kitabu wa sunna ba in ya ci karo da kitabu wa sunna za a saurara a nan fala sama wa lada saboda me lada ta li makalukin fi ma'asiyatil kalin saboda me inna mada'atu fil ma'ruf saboda me lada ta liman lam yuti Allah azza wa jal, amma matukar yana cikin wayan da ruwan kibau da aka rinka yi ana musayar kibiya a bakin kandak yana daga wanda aka same shi da kibiya kusan me ya faɗa da aka harbe shi da kibiya sai ce ya Allah idan ka san annabi zai ƙara yaƙi da ƙurayshawa ya Allah ka sa in warke domin ba wa'inda nake so in kara da su kaman ƙurayshawa da suka ƙaryata annabin Allah suka koro annabin Allah daga garinsa ya Allah in ka san daga wannan yaƙi annabi ba zai ƙara karawa da kafiran makka ba ya Allah to ni ina roƙonka ka sa wannan rauni da na ji yi wa Allah wannan me yi wa Allah wannan addu'a kun san wani abun ban mamaki har ya fara warkewa Allah ya sa ciwon ya sake dawa sabo saboda Allah ya karbi addu'arsa wannan raunin kibiyar shi ya zama sanadiyar Sa'adu ibn Mu'az Sayyidul Ansar sanda aka faɗa wa banzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Sa'adu ibn Mu'az Allah ya masa rasuwa annabi ya ce ku tashi mu tafi gidansa domin yi masa jana'iza sabai suka ce annabi yana tafiya yana sauri ba mu taba ganin annabi yana sauri irin na ranar ba wasu cikin mu sai da cuna takalmin su rinka cirewa muka ce ya rasulullah wani irin sauri kake haka annabi ya ce ina sauri in isa kada mala'iku su riga mu zuwa su masa wankan janaba kamar yadda suka yi wa su yi masa wankan gawa kamar yadda suka yi wa hanzala ga silul mala'ika sa'ad ibn mu'az da aka je aka masa wanka aka sa masa likafa ne aka ɗauko gawar za a kai makabarta sabai suka ce wallahi mun ɗauki gawar ba ma jin nauyinta muka ce a rasulullah wace irin gawa ce mun ɗauka kamar mun ɗau takarda ba nauyi annabi ya ce yaya za ku ku ji nauyinta bayan tare da mala'iku ake ɗaukar gawa mala'iku su ma sun zo sun tallaba za a kai gawarsa makabarta sabai suka ce da muka je makabarta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai takawa da kafarsa da girgire yake kan yatsun sa yake tafiya muka ce ya rasulullahi kake tafiya kan yatsu yace mala'iku ne sun sauko sun cika makabartar gaba da su ake jana'iza yace ban samun inda zan aje kafata sai wani mala'ika ya janye fikfiken sa kan in samu inda zan dan tsokala kafata yace ku ne ba ku ganin su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai mala'ikun da tunda aka yi duniya ba su taba saukowa ba sai saboda jana'izar Sa'ad ibn Mu'az da aka gama jana'izar suka koma annabi ce har kiyama ta tsaya ba za su kara saukowa ba sun gama kun san wani abin ban tausayi sai annabi ya ce inna lil qabri baqda law naja minha ahadun naja minha sa'ad ibn mu'az annabi ya ce kabari akwai wata matsewa da yake yi mutum an sa shi a ciki da akwai wanda zai tsira kabari ba zai matse shi ba da sa'ad ibn mu'az ne amma shi ma duk matsayin sannan da na faɗa da kabari ya matse shi idan kamar ya matse shi to ya ni ya alarama ya dan agaji ya kai cikin mu akwai mai darajar wannan bawan Allah shi ma kabar ya matse shi to me kuke tsammani sa'ad ibn mu'az sayyidul ansar a sanadiyar harbin kibiyar kandak a daidai wannan lokacin ne Allah madaukin sarki ya azurta shi da shahada amma daidai lokacin munafikai an yi mai an tsorita an firgita a wannan lokaci sai Allah ya ce mai gaba larama ولو دخلت عليهم من قطيرها ثم سئلوا الفتنة لأتوها من جوانا وما تلبسوا بها إلا يسيرا من جوانا على رما ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا كرفكم أنت أكوي وأن بوسام دامنزو zuwa yakin badar ba ba samu damar zuwa ina ba yakin badar saboda annabi da zai fita yakin badar ba ya je da niyyar jihadi ba ne ya je tara iri ne kawai da aka dawo sun rinka cizo yatsa suna allah ya nuna mana ran da za a kara karawa ran da za a kara karawa za mu nuna wa allah mu kuma jaruntakar da za mu yi wa musulunci to yau ga yaƙi ya zo har gida kuma ga wasu daga cikinsu sun tsorita shine allah ya ce walaƙadi kanu ahadullah min qablu hakika waɗannan fa sun yi wa Allah alkawari a can baya la yuwalluna al'adbar cewa an je fagen daga ba za su juya ba Allah ya ce wa kana ahadullahi mas'ula lalle alkawarin Allah menene alkawarin Allah gaskiya ne Allah sai ya tambaye su akan wannan alkawari ya ku ahlus sunna daga sanda ka ka kai ahlus sunna ne fa alkawari kewa Allah zaka bi sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan idan baka bi sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka cika alkawarin da kai wa Allah baka cika ba kuma ka shirya ansar da zaka ba Allah ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce mai a gaba da rama kullun yanfa'akum al-firar in farartum min al a aw al Wai zan. Wai zan illa kalila. Allah ya ce ka fada musu gudu bai tsayaratar da ku daga mutuwa in kun gudu saboda tsoron a kashe ku ko ku mutu Allah ya ce gudu bai hana mutuwa ko ka mutu a jihadi ko ka mutu a kan gado wani amarya ma ya bai san ya cutar kanjamau ba ce ya hauro ya ci daɗi ya ci bala'i ya mutu ƙarya nake wani ya sai sabuwar mota ta kuli kuli rakiya da shi a flyover yana faruwa ko bai faruwa wani ya sabon gini ya ruguzo masa yana faruwa ko bai faruwa Mallam ya yamut bi saifi mata bi gairihi ta'addadatil al asbab wal maut wahidu Allah ya ce wa idan la tumatta'una illa qalila yayin nan ba za a jiyar da ku dadi ba sai dan kada ana nan ba mu je gaba bai Allah ya ce qul man zalladhi ya'simukum min Allah in arada bikum su'an wa arada bikum rahma yawa wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira mu je gaba mu je gaba mu je gaba qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum yawa qailina li ikhwani عليهم هلم إلينا ولا يأتون البعث ولا يأتون البعث إلا قليلا مجاقبة مجاقبة